sai ce ai wannan ba wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai ciru zuwa ga Allah subhanahu wataala shi ne malam ke cewa wa fi hadal hadithi a cikin wannan hadithi fadilatun li abi bakr siddiq haifu kana a'lama sahabati radiyallahu anhu bi rasul sallallahu alaihi wasallam wa bima yaqulu alaihi salatu wasalam wai sai wanda ya fi fahimtar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bi manzon Allah yake fada cewa annabi Muhammad zai ciru zuwa ga ainihin Allah subhanahu wa ta'ala buwai ga gar misali hmm. to na shi Abubakar tarihin sa Allah ya sa mu dace na shi wannan da karshen lokaci za mu shiga bai'atu saqifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yusi rasulu hmm. bi zi'amatil muslimin li ahli min ashabihi hmm. ji malumin suna bayanin cewa manzon Allah bai yi wasilici bayan mutuwarsa bayan rasuwarsa wani da cikin sahabi manzon Allah ya zama khalifansa ba hmm. ba wanda manzon ya ayyana illa na samu wasu hadisai ta uska malumin shi'a hmm. cewa manzo Allah ya yi wasiliki bayan sa zama khalifansa hmm. wasu ɗaya wani kuma malumin sunna wa kusa da hadisai da ke ishara cewa ana nufi da abubakarin a takeke takitawa annin muhammad bai yi dai daga cikin sahabansa ya zama habi mana taraka al'amura shura bainahum manzo da ya bar wani lamin khalifanci ya zabanto abin shawara tsakanin su su zabi wanda ya cancinta ya ja ragaman musulmi na wannan duniya hmm. a takeke bai sakifa bai ashe na kasa ne mu ba duniya ce ce ku ce sun tashi domin manzo Allah kuma shine khatamul anbiya'i khatamul anbiya'i bai kuma su sahabai ba su taba wani annabi ya rasu suka san gagin da suka yi ba hatta mai wuri yi wa manzo Allah wanka ma wasu in wa an tube manzo Allah ko ba a tube ba ana cika wannan gwargwar maya sai ka ce atifi yana atifawa yana cewa kada ku tube manzon Allah kada ku tube manzon Allah ku yi manzon Allah wanka da cikin tufa ne yaro ku yi mai wanka ciki hmm. ku sa mai likafa ne ciki kada ku yi wasa wani murya kenan suke ji ba su ganin wanda ba su ganin murya hmm. ba su ganin mai magana amma murya ne kawai suke ji masha Allah jazakallahu kullu khairin haka kai hmm. shi yasa an gurgurmaya yan madinawa suka ce minnal amiru cikin mu mun fidda shugaban mu shine sa'ad bin obada wani shine wanda za su nada muhajiruna kuma wa minkum lamiru ku kuma yan muhajiruna ko yan maka kenan waɗanda suka bar maka suka zo madina su su shirya ne shugabansu ana na ana gwargwarmaya sai abubakar ya yi takaitaccen kutuba ya ji hankalin su zuwa ga tsoro allah zuwa ga yi wa hadarin gawa manzon allah eh, mutunci a ga mutunci hadar annabi muhammadu kada su gance manzon allah ya bar duniya ba manzon allah tare da mu annabi yana cikin mu ya yi wani takaitaccen kutuba har ya kai sai umar ya taso yana cewa ya ababakarin kai ne wannan ba manzo Allah kake ba mu sallah kai ne manzo Allah ke kai kaza kai kaza kai kaza mu yi maka mu baka zama khalifa manzo Allah a ce ana cika wannan she Bashir bin Sa'ad shine farkon ne ma sai Abubakar mubaya'a bayan wannan sai sai na Umar da ainihi Ubaidullah sunun wa'inda suka yi na abubakar mubaya'a daga bai'atu sakifa mutane kadan ne mm. suka yi ainihin wannan bai da lagadu na gari Allah ya waye sannan Abubakar sai ya fito ya zauna a mimbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa baya annasu ababakarin bai'atahu al'ammata ba'da ba'da bai'ati saqifa bayan wannan bai'ati saqifa khasa sannan Abubakar ya zauna a mimbarin annabi Muhammadu ana cire wannan bai'atul kubra ko ana. Hmm. ana zuwa ana masa ainihi ainihin mubaya'a kasancewarsa halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan jin ana ci wannan gwargwarmaya ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله yana daga cika bina ke kiran sa ana cewa ya khalifata rasulillahi ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi salima. bayan wannan mubaya an kare in ga shugabanci sarauta mi ya kamata ana bukata ka yi kalma daya ko kalma biyu abin da ka baka nan ya burge maka ko bai burge maka ba mm. bayan wannan ba wala ya yi hutuba take take hutuba mm. yana daga jin hutubansa ne ya taso shi yake yayi ma yayi wa ya jinjina wa Allah mm. yayi wa annabi Muhammad salati salati ne cincinta tukurna shi mhm. zuwa hadar annabi Muhammadu shi amma ba'adu ayyuhan nasu mhm. fa inni qad ullitu alaikum mhm. wa lastu bi khairikum shi marji wa hada wallahi min tawadihi fa in ahsantu fa'inuni wa in asatu fakawwimuni as-sidqu amanatun wal kadhibu khiyanatun wa da'ifu fikum qawiyyun indi hatta uri عليها عليه حقا إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ حق منه إن شاء الله لا يدعو قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل كيس ولا تشيء الفاحشة في قوم قاتون إلا أمهم الله بالبلاء أتيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله fala ta'ata alaikum qum ila salatikum yarhamukumullah ina ji wannan bawo Allah take take hutuba na yi lokacin da aka bashi mai wannan ragama na musulunci a zamanin sa baki daya yana ce bai wannan zijan ku mutane fa inni ne din nan hakikan an shugabantar da ni a kanku amma ku ji ku sani ba wai na fi ku alkhairi bane ba na fi ku ilimi bane na ba na fi ku sani bane ganin daman Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan sai ma ji wa hada wannan sance wallahi min tawadi'i yana da kin kankan da kai da malam kan ce irin kan da eh, shugabannin zama kamar ra'isul jalsa ake nema waye ya kalma ya karbi ko bai karba masha Allah sai kaga mutum ya tashi cikin manya manyan sarakuna ya ce nan ga akwai wanda suka fi cancanta amma an gani ne don haka su shi ma eh, yana neman a taimaka masa to ina ga wannan kamar sun lura ne da wannan ainihin abin da eh, sahabai suka yi ma sayyidina Abubakar Siddiq don haka wannan abin yana da asali masha Allah shi sa kamar yadda malam ya fada yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan gezan ya jawo har zuwa yau kamar yadda malam ya fada idan ka ba mutum masayi ko wani ra'isul jalsa ce ya fadi kalma ya ce shi bai cincinta ba wannan sunnar sahabi manzon Allah ne kuma karantarwar manzon Allah ne domin surun wanda suka kamfaci sirri annabta hmm. a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka duba a cikin halittu Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar annabi muhammadu ba manzo Allah ba wasu halittun da suka sha ruwa annabta kamar sahaba annabi muhammad kamar malam ya fada duk halifofin na kai shi duniya baki daya tun daga nabi adam har zuwa abubakar ba ta wa halifa kamar sai abubakar ba mutukan hmm. wannan halifa ba annabi ba manzo ba in dai ba ni ba manzo ba ba kamar wannan ba wa Allah hmm. cikin kutuba sai ya ce fa in ahsantu hmm. idan kun ga na kyautata ina yin daidai sa'inuni ku taimaka mini amma ku ji ku sani wa in asatu idan ku ga na kauce na yi harbasa mhm. kada ku ce don ni na yi harbasa za a muni malam ku daidaita da ni ku na bada da ni abin da ke bukata duk mai shugaba idan ka yi kuskure ko da jikan jikan bayan ka ya gaya maka gaskiya ka ji ka yi aiki da shi in ka yi ka yi aiki ka yi koyi da sahabi annabi muhammadu sai ce hakikan gaskiya amana ce ni zan kiyaye wannan babu shakka haka karya kuma hanshi ne sai ce kai raunan ne a cikinku mai karfi na gona hannun karfi hakkin san koma masa in Allah ya yarda haka duk wani mai karfi da son zalici wani to wallahi na nuna masa matsayinsa na manzo da ya ba duniya ne ya kawo khalifancinsa farkon mai ne ya fara fes. Mhm. yin ridda wasu wayin manzo alin da annabi ni da bai rasu ba wasu ka bar musulunci wasu suka yi ridda wasu ka ce wallah sun yi sallah sun yi azumi sun ji amma zakka dai kala bakar yi wasa yi mur batun kudi mm. wai wallah sun kukunna mai wai kai wasa batun kudi mm. kana mari mutu da batun kudi Allah ya samu dace sai waka ne gaba da cewa ba wasu jama'a za su bar jihadi sai dai Allah subhanahu wataala ya kaskantar da su mm. ba wasu alfashe da za ta bayyana tsakanin mutane sai da Allah ya hada su da bala'i da aloba sai ya ce a oni ku yi mini biyayya mutuka na yi wa Allah da mazunsa biyayya amma idan na sabi Allah da mazunsa fala ta'atali kada ku yi mini biyayya kada ku yi mini biyayya kada ku yi mini biyayya cikin sabon Allah shi shi zaka baka raka ma in ma ta huskan duniyanci ko eh, abin a musulunci ka san cewa ka sai gaban Allah gobe kiyama ka ba da jawabi Allah ya karba mana Allah ya sa mun dace nabi da iyaye mu na cewa abin da kofa ya samu daki ya samu albarkan kofa ne maulamu halifa uh, uh, ustaz ali adamir Allah jikata rahma ustaz yusha balwa ya masa lafiya limamu gurmawa wa ya masa lafiya sa'anna umma na hajiya rahmatul misali butik tare da umma na hajiya ausi Allah rufi asiriki duniya lahira Allah rufi asiriki duniya lahira ina mukin na ita ta ba mu ne da iyalai na mu na zaman lafiya Allah ya saka miki da alkhairi inda muka kuskure a gafarce mu inda muka dai kokarin malumin mu ga sunan bismillah to alhamdulillah eh. muna godiya muna kuma eh, yi malam barka da sauka lafiya to alhamdulillah jama'a kun saurari eh, don uwan karatunmu malaminmu Sheikh Ahmad Abubakar wanda muke yi malakami malam baban gida na ce don uwan karatunmu mu haka din ne mun zamna kafada da kafada da shi a gaban khalifa hujjatul islam shekul ustaz ali adam al'amir muka yi karatu har allah ya karbi malam yanzu kuma muna nan muna fafatawa a gaban Eh, fadilatul imam sheikh muhammad isa mai riga tare da shi muke nan muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar ya taimaka mana zance da yi mana ina ga mu duka mun fahimci lalle ko sayyidina abubakar siddiq mhm. ya yi gwagwarmaya matuka da yawa akwai mawaqif muta'addida mhm. wanda eh, yake nan a cikin tarihin musulunci wanda ke nuna matsayin sayyidina abubakar siddiq kuma manya-manyan malumma sun tabbatar uh, Tiwa Ah, shine fiyayyen halitta bayan annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine aqida mun ahli sunnati hmm. wal jama'a bayan manzo Allah wanda ya fi kowa a cikin al'umma annabi shine sayyidina abubakar hmm, hmm. shine eh, bayan shi kuma sayyidina ah, umar bayan shi sayyidina usman bayan sayyidina ali kun azo ainihin eh, baqiyatul ashara su kun azo eh, ahlu badar tukun azo ahlu uhud tukun azo ahlu ahlu bai'atir ridwan hmm. tukun baqil umma baki daya hmm. kaman kan da al-imam muhammad al-bashar hmm. a cikin ashalul masalik eh, nazmu targhib al-murid eh, salik al-madhhab al-imam malik ya kawo duk baki da jiran tasu eh, don haka jama'a mu ma wayannan sahabai insha Allah mun doki alkawali yanzu dai malam yayi mana zancen sayyidina abubakar insha Allah sabon sati muna fatan malami kuma daban zai zo muna da khalifa na biyu shine sayyidina umar radiyallahu radiyallahu anhu muna fatan za mu kai karshen sayyidina ali insha Allah tukun kuma shi mu sake maudu'i mm. eh, wannan sayyidina abubakar eh, soyayyansa a wurin shekul islam yana da matuka shekul islam na nuna muna a cikin diwani sai yana cewa wai arani uhibbul eh, urba والصحبة جملة وآلا وأنصارا لحب المزمل صلى الله عليه وسلم na tabbatar na tabbatar da cewa ni ina son larabawa mm. baki da ya ce sahabai kuma ina son su baki dayansu ina son alayen manzon Allah ina son sahabai da ka taimaka manzon Allah mutanen Madina ba don komai ba saboda soyayyan annabi wanda ya lullubi da ainihin bargo shi ce wala siya mashaihaini hmm. shi ce ballantana ma su dattijai hmm. manyan mutane guda biyu hmm. shi ce na farko shine sayyidina eh, abubakar siddiq da kuma ainihin sayyidina umar kaga wannan soyayyen eh, ainihin sahabai kenan a mm. wurin shugabannin mu mm. manya-manyan maluma don haka mu kuma mu yi kokari mu so su kada ka yadda a cima wayannan sahabai mutunci gaban ka mm, baka nuna bacin rai ba amma in aka zo aka cimma wani dan uwanka koko wanda yake da daraja wanda bai kai su ba shi ka tada jijiyan wuya wannan baka ainihin girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum duk wanda ya so su to sabida soyayya na ne ya so su wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum mm. in ka ki su to ni ma ki na ya kawo haka mm. don haka ba da bata lokaci ba sarauta insha Allah shi a ci gaba insha Allah lokaci ya kai kuma shi a sallame muna gode ma Allah sannan muna gode da malamin da ya muna muhadara ya amfana da mu saka da Allah ya tabbatar mana da ina zaman sauti wataniya mun ce sauti wataniya abin da ya kama tun daga kan babban alifan mu ustaz yusha ahmed babal wayi da sauran hmm. malumman mu suna taya babban sarkin mun nan sarkin gurin sawa da sisala na sama yau ga zai yi taron cika shekara talatin shekara talatin ko ba hmm, hmm. ba wata talatin ba ne ba kwana talatin ba ne kan karagar mulkin shi to mutaniya suna taya shi munnan wannan saboda babban almajiri ne na wannan makarantar nan na mm. wataniya baya ga wannan kuma muna ta duk sarakunan wataniya saboda wataniya ta shirya sarakuna da maluma abin da kama mai martaba sarkin musawa sarkin wangarawa sarkin mm. yarbawa sarkin kantoshi da sauransu mm. duka muna taya ku cikin karagan mulkin da kuke yi baya ga wannan kuma muna taya shi wannan babban malamin mu wannan aka fi sani da malam dabbo shi kuma yau za ni da mai limamin ciki masha Allah Allah taron da za a yi yau to Allah muke roka Allah ya sa a yi taro lafiya a kare lafiya sa'annan shi wanga sarkin mu da dai shekara talatin Allah muke roka ya kara mai irin talatin talatin mutum ga guda uku amin ya rab amin ya rab amin ya rab amin ya rab Allah ya tabbatar mana da amin ya rab mu kuma da muke kai kawo Allah muke roka Allah ya kara muna alheri Allah ya tabbatar mana da alheri sannan babban malamin mu fadilatu shak shak Fati Yusha Ahmed Babu Mudir Kabir na zama irin kokarin da yake yi yake kai kawo Allah muke roka Allah ya saka mu kuma ga gausu duk wanda suke sauraron mu kan duniya wato Facebook kenan Eh, alwataniya tv shi ga hmm. wa Allah shi ke kokari yake kawo mana wannan ababa to Allah muke roka Allah ya tabbatar mana Allah ya sa mun dace subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil